daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a biyoyi Afirka mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hawa Sharif. kamar da yadda kuka sani kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla Da a yau biyar ga watan Disamba shekarar 2023 za mu kawo muku tattaunawa da mata a jamhuriyar Nijar kan yadda juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar ya shafi rayuwar iyali musamman ma mata domin duk inda aka ambaci iyali to mata su ne a gaba shi ya sama ake musu kirari da cewa mata ku ne gida in ba ku ba gida in kun yawa gida ya ƙara kyau. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani a watan yunin da ya gabata ne sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar niger wanda hakan ya sa ƙungiyar ecowas ko kuma sai da yawo ta kakaba ma ƙasar jerin takunkumai daban-daban lamarin da ya ƙara ta'azzara halin kunci da matsin rayuwa a ƙasar hakan ya sa shirin yau da gobe a yau ya waiwayi matan ƙasar ta niger domin jin irin halin da suka tsinci kansu da su da iyali sakamakon juyin mulkin da abin da ya biyo baya musamman ma a rayuwar iyali irin ta yau da kullum sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe to madalla yanzu shirin zai nausa ne jiyar tare da wakilin sashen hausa tamar abari da ta gayyato mata a teburin tattaunawar tamu domin jin halin da ake ciki da iyali sakamakon jin mulkin da sojoji suka yi a kasar bari in ja gefe in bakku da tamar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu a nan yau shirin namu iya tare da mata inda za mu tattauna game da irin yadda wannan juyin mulki da aka yi a Nijar wanda kuma ta sanadiyar shi ne aka sawa ƙasa ta Nijar takunkumi ko yaya ya shahi Eh, iyalai musamman ma bangaren mata an aka ce iyalai an ce mata mata aka ce su ne gida an ba ku ba gida to a nan ina tare da wasu mata akwai malama juwairiya akwai kuma malama zainab za mu fara da malama zainab assalamu alaikum malama zainab wa salam to malama zainab kamar wani irin bayani ne zaki game da yadda wannan al'amari ya shahi iyali musamman ma a halin da ake ciki a wannan ƙasa damu. so alhamdulillah sai mun ce mun gode allah da aka ba mu wannan dama ta mu kukan mu na mata e lalle wannan e, matsala sananna ce kuma abin nan da ya zo mana ya ritsa mu tsakani da allah mace kamar yadda kika ta tamar mace ce mai wahala cikin tahiyar nan canjin yanayi da aka samu ko ba haka ba shine kenan babu yalwa a kudi ga yanda ya zama kai da kawowa cinikayya da ke tsakaninmu da kasashe babu ita yanzu kenan wannan abin shi yake sawa hauhawar farashi na komi komi farashin shi ya hau mm. dan abin da mai gida ya sa ba ya bada yanzu babu shi ba irin na da bane kenan wasu masu gidan ma sun huta sun tafi ke mace ke ce a gida ke ce da yara ke ne ke kike da wahalar wannan shinkafa ce inda da ake samun ta da farashi mai sauki yanzu babu ta yi tsada kilo ɗaya wajen har akwai inda yake ɗari da hamsin har yanzu gwamnati ya yi kira da cewa a sauki a rage farashin wani amma har yanzu wani guri ɗari da arba'in ɗari da hamsin haka take to kin gani kenan yaya ne za a yi a samu eh, abin nan sawaci wasu sun kwanna ma ba su ɗora tukunya ba kin ga kenan akwai matsala kuma wa aka bari da wannan matsalar mata da yara a cikin gida su ne ke da wannan matsala kenan shi ne muke so wannan ambargo da aka dora mana menene takunkumin nan da aka dora mana shi ne muke so a samu kasashenmu duka na su yawo su ji ba su gani su dauke mana shi tunda abin da ya taba hanci ya taba ido mm. wannan zamantakewa tsakaninmu ta auratayya mm. ta kasuwanci ta yi sosai don dama kasashen namu tare suke kenan bai kamata ba a ce tsakaninmu nan da nigeria ma akwai matsala nan da kwatano benin akwai matsala to kenan su kuma su ne wanda suke kusa da mu da mali muke da iyaka da su wanda kasuwanci da burkina wanda kasuwanci sosai ne ake yi shi a tsakaninmu mu dama nijar an sani kasa ce enclave kenan daga gare su ne for ake fasilitan komi ya shigo kasanmu to mm. yanzu babu wannan kenan yanzu kakane zami kenan muke so wannan kasashe na su yawo dukkan su gaba daya su tausaya su diba mata su diba kukanmu na mata uwayen iyali su yassare mana wannan abu. to bari mu koma wajen eh, malama juwariya shi dai wannan abu eh, ya shahi mata kuma a cikin gida kamar bangaren ki yaya kike ganin abin yaya ya shahe ki na gama kamar <laughs> na duba murhun naki naga kamar toka ce tokan kamar naga takon biyu eh to wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu lalle wannan abu ya shahi mata ya shahi maza ya shahi yara ya shahi iyali ya shahi jama'a duka dokin san dama duniya wannan yaƙe-yaƙe da ake ta yi cikin duniya ya ka matsala ana cikin matsala kuma wata sai ta zo ta ƙaru kuma albarka tun damana hallo bana an gode ma Allah kenan wataran sarauta Allah ce sai ka gani jaraba daga Ubangiji mu dai za mu yi ta asagafari Allah Ubangiji ya sare mana muna kai kukanmu ga Allah muna kai kukanmu ga wa'in da suka samu takunkumi. su yi haƙuri su diba Allah saboda in kan eh, zalunci wani ko kai mishi wani abu kana jin daɗi to kai ma wani Allah ne Allah ya san da kai a yi haƙuri a tausaya a buɗe mana hanyoyi na kai da kawo ko ma samu rangwama abin kuma kamar yaya abin yake a cikin gida a cikin gida kin ga yanzu ko garin rogo ne zaki ci a da in ana matsala sai a ba garin rogo kari to garin rogon ma yayi tsada mai eh, mai zaki gama shi mai yayi tsada da sukari zaki gama shi sukari yayi tsada hambuɗe shi zaki shi kadai da ruwa ke wan ki hambuɗe shi ma da ruwa wata ran wuya yake shi kan shiga rogon wa inna ilaihi raji'un to kin gani kenan rayuwa a cikin matsi ake wannan ba sai mata kuma su ne abin ya hisha eh mata su ne saboda namiji in ya tashi ba ya da in yayi tagumi cikin gida sai ya huta saboda bai so ganku kuna koke-koken babu wani yaron dan bani babu kuka ma zai kenan shi sai huta dama al'adar maza ce in sun ga kawai matsala sai su huta buɗa a samu ba a samu ba Allahu alam ke kuma mace ke ce a cikin gidan da yara kenan kin ga nan ma wata matsala ta biyu ce to ke ma nan tunani kike wata dabara ta yi saura sai dai kawai a yi ta'adda duk wannan wanda suka gangamu suka samu takunkumi su bar bin ra'ayin wanda ba jinin mu ba ɗaya duk dan afirka da dan afirka bai kamata ba a cikai eh. bari mu koma wajen eh, hajiya zainab eh, yaya kike ganin shi wannan al'amari a cikin gida wani gida da yara da iyali da mai gida da wane ne to tamar babu zancen daɗi a wannan haraka zancen daɗi bai taso ba eh kwarin illa iyaka kamar yadda 'yan uwata ta faɗi juwairiya abu ne jarraba ce ta zo mana daga ubangiji Allah ya sare mana Allah ya sare mana wahala illa aina dama tun wani lokaci ai an sani sare matan mata a yanzu su suke zuwa su je su nemo su abin nan maza ba zan ce ba ba sa yi kwata-kwata suna yi amma wasu mazan dama tuntuni ma sun bar ma mata wannan abu to abin ne yanzu yayi kamari yayi kamari inda zaka je ka nemo babu inda za ka je ka nemo abin ya hauhawa farashi ya hauhawa na ko'ina na wa inda ramce zai samu ai a ce da sauki ko ko'ina wuta ce ta eh, taso daga ko'ina to ta ina za a zuba mata ruwa ta abin sai Allah to madalla masu sauraro da shike an ce rai dangin goro sai ana yayyafa mishi ruwa yanzu kafin mu karkare a cikin shirin sai a shakata da wannan wakar. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban gari ka zanta roko kake biyan bukatu in har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roƙo na ziljada da azubi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe sara bar arzikin halittu dabara mai Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Kafin mu sake koma ga teburin tattaunawar tamu tare da tamar da bakin da ta gayyato a teburin tattaunawar. Bari in ja ku zuwa madafa wato kicin tare da Hajiya Hussaini Suleiman a Kaduna, Najeriya domin jin yadda za ta yi mana dambun tsakin shinkafa har ma da abin sha da ta fara da jero kayayyakin da za a hada domin yin wannan dambu. Ga mu mai kyau. Na'am. A wanke tastin ga mm. Sannan ga ɗan mu, ga tattasanmu ga mu, ifasa har da mai lawaci. Haka. Mun tani da. Wasu sukan so su baza gyaɗa. kamar mu gida wajejen mu ƙauyukan mu amma wani kuma ajiya a bayan su daga suka damuwa da gyaɗan ba. Na'am. Eh amma mu da wannan zamu yi mai gyaɗan ne zamu yi mai gyaɗan ce. Kenan ana yin dambu ba gyaɗa? Gyaɗa ajiya. Ana ah. yin ta ko mu yi ta mara gyaɗan ce. A'a to mu dai ki mana dai ta gyaɗar da ki mana dai mai gyaɗan nan tunda dai ga gyaɗan muna gani. ya gida an tanaji ta sannan kuma sai ka tanaji man ka na kuli mai kyau mm. soyayye in ma ba na kuli ba ne a soya shi da albasa ya da albasa sai a ajiye shi ya giya na'am dan gishirin ka tanaji dan mai daɗin ɗanɗanon ka wanda duk za a yi haɗa a ciki to idan kika zo hajiya wata da farko sukan filala shinkafar in aka wanke ta sai a dan fake sai a kulala shi saboda dan karfin shi aka dan kulala shi aka dan dambata shi da farko mm. sai a sauke shi a baza shi sai a dan simin steaming saboda ya rage karfi sai a ɗan baza shi a kwano kwanon kaya ta dan mai faɗi yanzu za a ji haɗawa na'am to in aka tawo wannan kariya dama an riga an wanke ta sajiya mm. an jaddage in kayan ki dan na fusa a jajjaga shi ya fi zai nuna mm. alamun ki a ci ba wai markaɗa shi za a yi ba. Na'am. To in aka zo sai a dawo a ɗauko wannan kayan miya sai a zuba a sa cokali ko wani abu kaman luda iyaka na na ice na duma mm. na juya juya juya juya na juyawa a iya sa muciya in babu irin wannan ludayin a iya sa muciya a juya da shi a ajiya da take akwai muciya ba irin ta tuwo wannan mai mulmulan nan baki akwai mai fadin nan irin wannan mai fadin nan na'am wanda ake mai fadi eh. zai zai ta dadin juya saboda tunda ba tuka ta mai da ai haka eh ba tuka za mu ba yawan aka ta za a tuka da gaskiya ta mu ta ta eh. abin da sai ta kuma ta tuke amma wannan mai kuma mai fadin bakin nan mutum aka jujjuya zai juyi sai sai ta ga barka da dan gishirin ka da mai ɗanɗanon daɗin ka mm. sai kuma ka kawo ka tashi shi ma ka juya ka juya ka juya ka juya duka mm. sai dama ga doganan ka lafiyayye ka riga ka wanke abin ka wasu sukan ɗan ƙwararraka dogalan su ɗan rage mai ƙarfi ko in ce su dafa shi haka Su kuma amma hajiya gaskiya ne saboda eh, gardin shi da mm. kuma shi ya taso gaskiya ni na wani tafasawa duk dai haka nan zan sa shi ma cikin wannan kayan miyan da dambin da tsakin haka da yake mix din nan su in sa shi kuma in sa shi in biya in biya in mix din shi eh. in tabbata komai ya shiga jikin shi duk dan ganyen ya shiga cikin wannan tsakin duk na biya da kayan miyan da komai sai dama ga tukunya ta na riga na dora ta sama dan bacci na na dora ta can kasa cikin kasan gariya ga wannan madambaci a sama mai huji huji na inda za ka zuba a cikin ka to idan na riga ruwa na ta ina ta tafasa ta mm. ta wurin nan na tasowa musamman yanzu ma da zamanin nan da aka kawo na holo wannan zaki gani yadda da da tukunyar kasa aka yi a zuba a sa a rufe a kawo saman a lulluke da toka eh. a daddanna bakin sai da dan ya nufi amma za ya kai waye ma ganar dan zamani ana yi sai su an yi tukunya mai zurfi can ga madambaci a ƙasa ga wurin da ake zuba dambinki to in kika zuba kika zuba kika juya jiya kika kawo leda kika rufe kika rufe inda ba inda tururi zai fita to sai kika kawo murfin sai ki rufe wanke ruwa da kika sa a ƙasa hajiya kin ba da adadin ruwan da kika san zai dafa miki da har dambinki ya nuna ya fara ƙanci. da kin rufe in suka tafi ta sami da nan kuma asibiti suka yi kika ga mulkin kika dora kika ga abin danniya kika danne inda da babu inda hayaki zai fita tumin na a sa wuta in dama wuta na ta aita iza wuta yana ta nuna yana ta kanshin shi ƙanshin wannan sanar da kayan miyan da suka hada da komai shi zai a cika wai ki ji in ne cewa lalle dan ya nuna sai ki wani irin kanshi na tasowa in ku Allah sai a ɗan ɗaga gefe a buɗe sai a ɗan tona a ɗan tona a dan tona sai a duba a gani sai a ɗan ɗana a yi mm. ajiya ke da kanki a wurin ba sai an baki labari ba. to in an biya ki a kai in ko bai sai a sake a maida an san dama ruwan da ke ƙasar nan dama za ki samu da kai tsaye ne yanda zai rufa miki dan biyu sai ki sai a sake maida a yi sai a ɗan baki lokaci kaɗan. haka. zuwa an zama ta hama ajiya ma ki Allah ki ki nemo masaukin mai kyau mai tsafta sai ta sai a zukuce mm. dambu ana zukuce shi a ɗauko wannan mutuwa mai faɗin bakin nan ko ko shi a wannan mm. kwano ne mai cokali na ne na faɗi dai na yan zamani na gashi nan yanzu ana yin faɗi a juya a juya a tona shi a tona shi a tona shi a taɓa ta ajiya wasu ma wani ajiya ba sun sun da samu ba za ka iya cin abin ka haka. musamman in ya ji gyaɗa yau yawwa hajiya to mun yi ni ake ta tuya mun mance da albasa ita ma ta wannan gyaɗa hajiya idan kana da ni da ita sa ta kuma idan ta sa ta ba. to na amma in kana so na bin suka da ta. ta su faffasa ta su faffasa ta su faffasa ta. na'am. to tun daga dan abin da na farko mun ake watsa ta sai a watsa ta in aka ɗan ta sai a watsa ta sai duk ta nune a wanke hannu ne danya ah, kafin a zo a sake juyi a sake haɗa wannan kayan miya da ka mm. a sake maida wallahi hada ita ma wannan in kika kancin gyaɗa nan yana tasowa abin gwanin ban sha'awa eh to shi ke nan sai ana juya ya mai gyaɗar ka dama ta soya shi da albasa isassa mm. in kuma na kulli ne Allah ya sa aka dace aka samu na kullin amma fa lillahi sai shi kenan sai a zuba hajiya ana yi ana da motsawa mm-hmm. ana yi ana jiya ana da haddasa da duk ya haɗi ina haɗi Nakan ga wasu sukan zuba garin kuli akan dambu ban sani ba hakan wani ƙarin sinadari ne na ɗanɗano ko menene? kwarai hajiya idan da mai bukata amma wallahi hajiya dambu ya kai dambuwa ba sai ta kara wani garin kuli ya jama amfanin man kulin nan ke dan ku kuma man gidan nan sai ka zuba abin ka ka juya ka juya ka ce a sai a nemi ruwa watan dai an kammala dambu kenan an kammala buwa hajiya sai a nemi ruwan sha. Lalle kam. Gefe ana afa ana bi To amma da kika ce mm. ruwan sha kenan shi ba za a iya ma mai gida kila wani dan soɓo ko jinja ko kunan zaki haka a mai sanyi a sha da shi ba ko ko dai an fi so a sha ruwa. hajiya ko in a da san Allah na tuba dan kuɗin zakin nan dan faro faro ba za a samu yanzu da kai ya waye mm. ga kunin aya ga kunin eh, zaki sannan kuma ga ga zoko mm. ga jus jus na yan gayu na yara eh soban ya ake hada shi ne yanda za a ba mai gida ya zama na komai dai yaji wurin yana da da da ta samu ita tukunya ta gefe ce ta kan dora a wani murhu in ta dora ne da nan ta zuba ruwan ta wanke zuban ta ta cike da kasan nan da dan da su mm. da ruwan ta fara tausa sai ta watsa zuban ta nan da nan cikin minti ɗaya za ta ga ya ta fita yin jawur to wasu saboda gudun tsamin shi sukan dan ta yar kanwa yar kaɗan da kashe tsamin in an samu mai gida wanda bai cika son tsamin wani kuma tsamin bai ne ci ba in kina da ƴan kayan yaji ki fi dan ki da ɗan kanin fari da masoro dama akwai shi wasu sukan daka musamman mata masu eh. kuma sukan ajiye shi a dake haka kin sa shi irin wannan abin na emergency nan da nan eh. in ɗebo abinci ke ki wata ki ci ya tashi sai kenan kafin dambu ya sauka in sarki zo kanki ya dan salala sai ki kawo mataki ki tace in kika tace shi ta sai ki bashi da can kasa ma wani dan abin nan haka abin da ba za a samu dan yashi a shi ya kwanta amma har bai fita wajen wanki da ba da ya kwanta sai ki sake tsenewa sai ki ɗanɗana a bakin shi jajiya idan iyalin ki masu san tsani ne sai ki ɗan rage ne in ko ba ma san tsani ne na kina iya kashe shi gaba ɗaya sai ki tsani na'am sai ki da dan sigan ki sai ki ki bi idan wannan kayan ƙanshi ya fito sannan kuma kamun nan babu kan wanda zai rika kama haƙori cikin na sai ki bi da sigari wasu mun haɗa ɗan fulebu kayan ƙancin nan na zamani hmm. sai ki ɗan zuba fulebun ki ne daɗi iri iri akwai na abarba akwai na pineapple hmm. shi ne abarban ki ne. akwai hmm. na strawberry wannan ne strawberry duk dai ga su nan haka sai wanda ka zaɓa. sai ki duk abin wanda ka zaɓa. inda duk abin ka biya ka juya ka juya ka juya ka ɗanɗana. inda wajen saka a zuba a sa gidan sanyi a zuba kafin ya gida ya dawo ga don buya nuna na kuma dan zobanka mai daɗi ne sanyi a zuba wa mai gida a kawo ruwan zoban na a jini shi. To madalla to hajiya na mun gode kwarai da wannan girke-girke har abin sha da aka yi mana a yau. To madalla masu sauraro da fatan an karu kuma ana biye da mu a cikin shirin. Yanzu sai ku biyo ni in sake ranka da ku jamhuriyar Nijar wurin tamar abali da bakinta domin jin karshen tattaunawar tasu. To madalla a ci gaban wannan shiri namu na tattaunawa da mata game da irin halin da mata ko kuma iyalai suka shiga bayan wannan juyin mulki wanda a sanadiyar shi ne aka saka wa jamhuriyar niger uh, takunkumi takunkumin da ya kawo matsaloli da dama a fannoni daban-daban a nan kuma muna tare da malama fatsima tare da uh, malama maryam barka kadai eh, za mu fara da malama uh, maryam malama maryam sanin kowa ne dai wannan kasa tamu halin da ake ciki musamman eh, wannan lokaci eh, na game da irin matsaloli da ake fuskanta kamar a matsayin ki na uwar iyali yaya kika ji da wannan eh, matsala bayan wannan al'amari da faru a wannan ƙasa tamu to gaskiya ne akwai abubuwa da dama kai ake cikin shi ma'ayin yanzu fi layi a matsayina na wani iyali sai dai mu ce kawai mun gode ma Allah fi layi saboda yanda a yanzu kasar gabaki daya muke cikin wani hali na tsadar rayuwa kuma ga mu da iyali wani gashi da ba eh, ni babu kuma ya kasance cewa yau gashi mun waye gari abinci ya kasance cewa shinkawa kilo ɗaya ɗari da dala sittin yanzu a da za ki iske magidancin da zai ɗauki shinkafa ya dafa kilo biyu a gidan shi amma a yanzu ya kasance cewa wannan ta gagara sai dai a dafa kilo ɗaya da rabi ko kuma a dafa kilo gashi maimakon abinci a da da za a ci shi a ƙoshi hal ma ki ga an rage ɗan sauran an ma in ma da rana ne in kuma da dare da sa za zuwa a'a yanzu ya kasance cewa da sahin ma wata deburye ne ake yi magidanci ya fita ya bar gida ya tahi a gida ke an barki kina ta tunani ya zaki kin leƙa can in dan wa wake gare ki aje kin doko kina debure shi an shigo wani hali banda addu'a ba maganin abin wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komi yanzu komi a yanzu in ka taba kuɗi ne kuma kuɗin sai bakal wahala wala haulu wala kwata sai bakal wahala da zaran ka samu kuɗin ma kuɗin wani iko Allah ko kaɗan ba shi da abiki ko dan kan suna da tsada ne da abin zaka siya an kara mashi ba ma kari ba an rubanya limkin balinkin abin zaka siya ya kasance cewa an shiga wani hali kawai sai dai addu'a shine maganin abin kuma tare da magabatanmu ya kamata su tashi su tsaya su duba don allah da ba a tausaya ma masu karamin karyi fi sabidillahi saboda halin da ake ciki a yanzu duk magidanci in ka gan shi in mace ne in namiji ne wallahi kowa ya shiga wani hali na larura namiji sai fita ya bar gidan shi tun da sahi bai dawowa magidanta da mu da mazan gaba ɗaya abin tausayi fi sabilillah muna cikin wani hali wallahi Allah to bari mu koma wajen malama Fatsima to haka ne eh, sai dai in dan dada bisa kan abin da malama maryam ta faɗa tun da gaskiya halin da ake ciki yanzu halin bakal wahala ce tun da komi kuɗin yadda ta haɗi ne bayyada da abiki tun da komi an rabanya kuma mata su suka yi shan wahala tun da mata su suke cikin gida in amka duba mata da yara sun yi maza cin abinci ma ko wajen cin abinci ma in aka duba mun yi cin abinci da da a jamhuriyar Nijar a al'adar jamhuriyar Nijar sau uku ake dora tukunya a gida a yi kari a yi tuwon rana a yi tuwon dare sabanin wasu kasashe da na gani da rana ba tuwo ake yi ba a nan kwa Nijar da rana tuwo ne za a yi in shinkafa ce za a dahwa da namanta da komanta kin san mu yan Nijar bayyayuwa a yi abinci babu naman miya tabbas in ba a sa nama miya ba ko an sai kifi an sanya to kin gani kenan ko kin yanzu ko abin ba a ci komai sai hamdala in ka samu naman talakama wannan cewa da wake naman talaka sai kasa cikin miya tumbana in ta ya bikice to fa lillahi alhamdu in kuma ta wannan din ce ka dan samu dan karasun ka haka na a dan yi dibara a dan sa da yanda zai dan charmi charmi a wani wajen ah. yanda zai yi dan charmi charmi kin ga tunda abin halin lahaula'i ake ciki inda za a ci kilo biyu an koma ana cin kilo da rabi ko kuma kilo guda a dan caccabta dai irin wannan dan dai ka azamna ciki ba komi to kin gani aikin sa akwai matsala sai dai mu waiwaya wajen magabatan mu su da suke da eh, rike da ragamal kasar tamu kenan su yi kokari kenan su hidda duniya duniya ko kuma in ce su hidda Nijar daga cikin wannan hali na la'i da take ciki ko mu na ga malama Maryam tana da magana ko to magana da zan yi karin bayani zan yi dadin abin da muka samu wannan salatin ya fara shigowa haka nan ma ka gani dai za ki gani magidanci ah, salat ba mm. yanzu za ki gani da dan garogo a aka murda shi sai ki ga an ci an sha ruwa sai ki ga an gode ma Allah shi na da ana zancen ma sayan shi ake yi wai abin maimakon wai yanzu kamar a da inda za ka tafi ka nemo shinkawal kana ma to kudin shinkawal in ka rasa kudin shinkawal to wannan salatin salat din nan in ka je ka diba ka samu na lalasattun in ka siyo karu rogo ko na talatin a gama in ka samu ne dai ba sai ma da dungule ba ko da uli uli sai a samu a danna a danna da ruwa a kula ya za a yi lokaci ne aka shigo an shigo wani karni ne banda Allah ba mai mana maganin abin wannan kawai Allah zai mana maganin wani abu to kenan wannan abu ma shine dai muke dan jin dadi muke kwama dai dan Allah da annabi da magabatan mu da masu hannu da shuni da wa dake takunkumin wannan fatan kai saboda duniyar gida ina ma take kalilanci gida abin da kai shi za a faɗi mu dai muna kai kukan mu zuwa ga magabatan mu ga baki ɗaya da masu hannu da shuni dan Allah masu hannu da shuni su su sassabta abubuwan nan su yi dan Allah kar su duba su gani kwa idan Allah Allah zai biya shi su kuma magabatan masu tashi tsaya tsayin da kayan da suke yi su kara akai da suke yi Allah abun ya kama da sauƙin abun wannan Allah kama da sauƙin abun wannan to malama fati me zaki ki kara haba malama tabar ki duba ki gani yanzu sai a wayi gari ki samu gidan da an yi kwana uku ma ba a dora abinci ba ba a dora tukunya ba saboda babu halin laha maza ba su da shi sun hita ga tsadar rayuwa kenan ya za a yi iyali kuma kin gani dole ne wa'yansu ba ni babu ma ne ba su san babu ba kenan mata sun ma hishan wahala sun hishan wahala bisa kan mazaje matan da kece cikin gida kenan kece yara za su tsarewa su rika ma kuka so da su kirka yan kame kame kina yan dubaru dubaru don dai ki samu dai ki kalman su kahin a samu abincin da za a samu a ciki kenan dole ne wannan al'amarin a ce ya gama jikin kowa da kowa ka kai da kake da shi kana takama kana da shi ha cikin su ɗinka aje kenan ya kamata ka rika tunawa ka rika tuna da wannan halin da ake ciki masu akwai su taimaka masu akwai su taimaka kenan an ce dama da hagu gusum da arewa gabas da yamma duka gida arba'in makwabtanka ne kenan wannan lokacin ne kamata a ce masu akwai masu hannu da shuni sun nuna wannan aya ta Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam domin su rabauta rana gobe su kuma magabatanmu suna kokari amma su ƙara kokari domin su samu su warware wannan matsalolin da ake ciki to masu sauraro baki ɗaya kuma anan zama naɗe tabarmar shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu suka kuma ba da gudunmawa a cikin shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman wakilin sashen hausa a nigeria tamar abari da bakin da ta gayyato mana sai hajiya usaina suleiman a kaduna da ta kawo mana girkinmu na yau da fiona nan dudu da ta haɗa shirin baki dayansa a nan washington a washe rufe muku sallama daga nan birnin washington dc sai an ji ku.